بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan rana mai tarin albarka yau sha ɗaya ga watan ramalana bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1436 wanda ya daidai da 28 ga watan yuni shekara ta 2015 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala inda muka tike surati shams a jiya yau in Allah yadda za mu tashi a cikin suratul layl inda Allah maɗaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى Allah maɗaukaki yana faɗi a cikin wannan sura mai albarka suratul lail abinda ake nufi da suratun lail ana nufin suran dare Allah subhanahu wa ta'ala yana rantsuwa da dare Allah yana da iko ya rantsi da duk abin da ya ga dama daga cikin halittunsa amma mu da muke bayansa ba mu da iko mu rantse da wani abu in ba Allah ba shi sa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut duk wanda zai rantse ya rantse da Allah ko ya shiru bi ma'ana in dai ba da Allah zaki rantse ba to baya halatta ki rantsuwa in kuwa kika yi kin yi haramun wannan sura tana daga cikin jerin gwanan surorin da aka saukar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a garin makka kuma mafi galibi kamar yadda malaman ulumul qur'an suke cewa surorin da aka saukawa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a garin makka suna magana ne akan tauhidi ana ta Allah kuma suna magana ne akan kiyama a ƙara tunatar da ƙuraishawa ƙiyama saboda mafi galibinsu ba su yadda da ita ba wannan kuwa ƙiyamar gaskiya ce kamar yanda kike magana haka kiyaman nan za ta zo babu tantama saboda haka wannan sura tana daga cikin surorin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya umarci Mu'adh bin Jabal lokacin da wani sahabi ya kai karansa yana tsawaita musu sallah idan ya zo musu sallah saboda shi ne limamin anguwansu a garin madina to shi kuwa baya sallah sai ya zo masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallan isha'i da su tare da manzan Allah sannan sai ya koma shine limamin masallacin anguwansu sannan sai ya sallah to idan ya zo yana sallah yana tsawaita karatun sallah wani sahabi daga ciki sai ga ya tsawaita musu kawai sai yanki sallarsa ya je sallarsa shi kadai sai ya dawo ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya ma'aikin Allah mu'adu dan jabal yana tsawaita mana sallah yana tsawaita mana sallah baya gajirta sallah shi kuwa mu'azu ɗan jabal matsayinsa a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a duk cikin sahabbai babu wanda ya kai shi sanin halal da haram duk cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai shi sanin halal da haram kowane sahabi za ku gaina da wani matsayi da yake da shi wanda ɗayan bayi da shi to shi sa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira sa yake ce masa a afattanun anta ya mu'adh yanzu kai fitinanne ne ya kai mu'azu fa halla sallaita me yasa ba za ka musu sallah da sabbih isma rabbikal a'la ba wash-shamsi wa duhaha wal-layli idha yaghsha manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya masa wannan magana saboda haka wannan sura ta fada daga cikin surorin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci Mu'adh dan Jabal ya karanta ta amma sababu nuzul ba ta da wani dalili wanda Allah subhanahu wataala ya saukar da ita kamar yadda muka faɗi cewa malaman ulumul Qur'an suna cewa saukan aya ko sura kala biyu ne akwai sababiyun akwai ibtida'iyun in an ce sababiyun wani abu zai faru sai Allah ya saukar da aya ko sura in an ce ibtida'iyun haka kurin ba abin da ya faru Allah ya saukar da aya to wannan surar tana daga cikin surar da Allah subhanahu wataala ya saukar da ita babu wani abin da ya faru Allah madaukaki yake cewa wallaili idza yaghsha Allah yana rantsewa da dare idza yaghsha a lokacin da ya lullube bi ma'ana a lokacin da duhu ya lullube cikin dare Allah subhanahu wataala sai ya rantsi abinda yake nufi ai idza ghashal khaliqata bi zalamihi dare idan ya lullube bayi da duhunsa shine Allah subhanahu wataala ya rantse da shi sai ya ƙara rantsewa da wannahari idza tajalla Allah kuma ce na rantse da yini a lokacin da haskensa ya lullube duhun dare shine Allah madaukaki yake cewa wan nahari idza tajalla bi ma'ana bi diya'ihi wa ishraqihi da haskensa wanda yake lullube duhun dare da shi kamar yadda Allah maɗaukaki yake cewa tulijul layla fi nahar wa yulijun nahara fi layl yana shigar da dare cikin yini haka kuma yini cikin dare ya lullube shi to wannan duk yana daga cikin salon da Allah subhanahu wataala yake yi dan ya nuna mana girmansa da kuma rububiyarsa aikace-aikacen da Allah subhanahu wataala yake yi inda za mu duba mu ga yadda Allah subhanahu wataala yake shigar da duhun dare cikin yini kuma ya shigar da yini cikin duhun dare gari ya waye za mu san cewa lallai Allah subhanahu wa ta'ala ya cancanci a girmama shi ya cancanci a kadaita shi a dukkan al'amuran da za mu yi shi sa wani mawaƙi yake cewa ana lazi ughliqul abwaba mujtahidan alal ma'asi wa ainullahi ne. cewa ni ne ke lulluɓe ƙofa ko kuma ni ke kulle ƙofa. ina ƙoƙarin saɓa wa Allah amma wai dan na rufe kofa ina ganin ba wanda ke gani na sai yake cewa to idan Allah na kallon aikin da nake aikatawa saboda haka tunda na san cewa Allah na kallo na to ashe kenan ban buya ba duk abin da na aikata ina ganin cewa tunda ni kadai nake manta da wannan aikin Allah na kallo na to me yasa bazan tambayi raina ba a wannan hali in Allah ya zare ran me zan cewa Allah to shine anan Allah madaukaki yake cewa wallai eh, wannan hari idza tajalla Allah subhanahu wataala sai ya ce wama khalaqa adh-dhakara wal untha anan sai ya zama ma anan ba nafiya bace ko dai ta zama masdariya ko dai ta zama mausula in ya zama mausula sai ya zama ta'kidan ala alqasm cewa Allah subhanahu wataala yana ƙara ƙarfafa wannan rantsuwar da yayi akan cewa wama khalaqa adh-dhakara wal unsa Allah yana rantsuwa da abinda ya halitta na ɗa namiji da ƴa mace wannan kamar faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa wa khalaqnakum azwaja Allah ya ce mun halice ku maza da mata farkon halitta shine annabi adam alaihi salatu wassalam annabi adam lokacin da Allah ya halicce shi kamar yadda ya zo a cikin ashabu sunan cewa Allah ya tsara zai shekara dubu ɗaya ne a doron ƙasa dukkanmu nan sai da annabi adam ya ganmu sai Allah ya matso tsatsan annabi adam gabaki ɗaya annabi adam ya gansu to daga ciki sai ya hango wani na ɗan haske-haske sai ya tambayi Allah ya Allah waye wancan mai hasken sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Dawud nabiyun min anbiya'illah wannan mai ɗan hasken nan da kai tambaya a kansa annabin Allah ne sunansa Dawud baban annabi Sulaiman sai annabi Adam alaihi salatu wassalam ya tambayi Allah ya ce kan ma'amuruhu shekaru nawa zai yi a doron ƙasa shi gana shi dubu ɗaya shi kuma wannan sai Allah ce masa sittuna sana zai yi shekara sittin ne kawai sannan ya koma ga Allah sai annabi adam alaihi salatu wassalam ya ce qalil ai shekarunsa na da karanci ni an ce mun dubu ɗaya ga jika ko kuma ɗa daga cikin ‘ya'yana shekara sittin kawai zai yi a duniya sai ce wa Allah na kyautar masa da shekara arba'in daga cikin shekaruna tunda ya kyautar da shekara arba'in cikin shekarunsa shi annabi annabi dawud ya zama yana da shekaru nawa kenan yana da shekara ɗari annabi adam yana da shekaru nawa kenan ɗari tara da sittin bayan allah subhanahu ta'ala ya dawo da shi kasa da shi da matarsa hawa'u alaihi salatu wassalam shi kenan wata rana lokacin da ya cika shekara ɗari tara da sittin a doron ƙasa wata za ta ce shekara ɗari tara da sittin? ai ba ƙanana ba ne mu yanzu annabi adam an halice shi zira'i sittin wata ruwaya zira'i saba'in girmansa kenan ɗaya biyu uku har saba'in eh kin ga ai ba karamin mutum bane ko to ba zai kwararrabe kamar yadda muke kwararrabewa ba da sauri ina fata an gane to saboda haka sai mala'ikan mutuwa ya zo wa annabi adam alaihi salatu wassalam sai da ya zo sai annabi adam ke tambayansa me ka zo yi sai ya ce na zo karɓar ranka sai ce a ah, ai da saurana shekara dubu ɗaya ba nake da shi a doron ƙasa ya ce saura min arba'in in ƙarasa ai da saurana sai mala'ikan mutuwa ya ce a ah, ka manta ba ka kyautar da shekaru arba'in daga cikin shekarunka ga ɗa daga cikin ‘ya'yanka ba manzo Allah ce fa nasiya adamu fa asbaha min tabi'ati bani adam an A anan ne annabi adam ya manta sai ya zama ɗabi'ar ɗan adam mantuwa kun ji inda muka gado mantuwan kenan saboda haka wa ma khalaqa adh-dhakara wal untha Allah maɗaukaki ya rantse da abin da Allah ya halitta na ɗa namiji da ‘ya mace. Shi sa Allah ya ce, wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Babu wani abu face mun halicce shi ɗa namiji da ‘ya mace sai dai ku dan ku yi tunani ku wa'asu yasa Allah subhanahu wa ta'ala yayi haka. To yanzu idan muka duba hatta wayoyi da bature yake yi akwai ne negative da me positive in babu ɗaya ɗaya zai aiki ba zai yi ba Allah ce babu wani abu face sai da yi shi namiji da mace bi ma'ana ma'abuta zama juna dole ne a haɗe suke ɗaya baya cewa ya wadatu da wani haka kuma duk tsoron Allah ɗa namiji da kulawa da dokokin Allah baya ce yau ya wadatu daga mace ba zai yi aure ba haka kuma duk tsoron Allah mace da bin dokokinta ga Allah ƙarya ne ta ce yau ita ta wadatu ba ta bukatar ɗa namiji saboda ɗabi'a ce wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya yi gaba ce daga cikin gaba duk ya mace gaba ce asalinta daga gaban ɗa namiji kun ga kotun da gaɓoɓi ne na juna shi wanda aka ciro macen daga jikinsa kun ga yana bukatan wannan gaba ko saboda gaba ce daga jikinsa ko haka kuma ita da aka ciro ta daga jikin ɗa namiji tana bukatan wannan ragowar asalinta ko ba ta bukata to shine dole suna bukatan juna to shi sa Allah madaukaki ya ce a ya rantse da irin wannan tsari da ya yi gabaki ɗaya to Allah subhanahu wata'ala da ya halici ɗa namiji da ya mace kuma ya sanya rayuwarsu dole suna buƙatan juna ko da yaushe sai ya sa sai ya ce inna sa'ayakum la shatta lallai manufarku daban-daban take wannan na neman duniya wannan na neman lahira wannan na neman duniyar da lahirar wannan kuma a'a duniyar ma kwata-kwata ba ita bace a gabansa lahira ce kadai a gabarsa sayyidina abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu wata rana duk garin Allah ya waye da sassafe zai fita idan ya fita na umar sai ya dinga mamaki me sayyidina abubakar yake zuwa yi da sassafe haka yi lokacin fa yana president din duniya yana shugaban kasan duniya yana amiral mu'minin to ashe abinda na abubakar yake yi akwai wata tsohuwa makauniya tana da gida ita kadai take zaune a cikin gidan to abinda na abubakar yake yi sai ya je gidan wannan tsohuwar ya share mata gidanta gabaki daya kwanukanta ya dauka ya wanke su fes sannan sai ya tafi sai ya koma ba wanda ke ganin sa Sai na umar ya ce kai sai na gano me na bakar ke zuwa yi wata rana da na bakar ya fita sai dinga bin shi a baya yana laɓewa, har sai da ya shiga gidan ya gama duk abin da zai yi ya fita sannan sai ya shiga sai ya tambaye ta wai bayar Allah kin san waye wannan ta ce a'a ban san shi ba bawan Allah me yake zuwa yi miki sai ta ce kullum dai idan ya zo zai share min gidana baki daya idan ya share zai wanke min kayayyaki na da kwanuka na sannan sai ya tafi sai ce kin san shi ta ce ban san shi ba sai dai in ce Allah saka masa da alkhairi kun ga kenan yana aiki me a boye yana aikin alkhairi baya ma so a san me yana aiki to haka kun ga sa'ayakum la shatta inna sa'ayakum la shatta ayyukanku da manufofinku daban-daban suke wani ga abin da yake yi in ma yayi yana so ya nuna cewa yayi wani kuma idan yayi yana ɓoyewa, baya ma so a san cewa yana yi aliyu bin zainul abidin jika ne daga cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wani aikin alkhairi a garin madina ba taba sanin cewa wake wannan aikin ba sai ranar da ya rasu shine kullum idan garin cikin dare zai ɗauki buhu na alkama ya ɗaura a bayansa ya ɗauko ya ajiye a gidan makwabtansa haka yake yi kullum kuma ba wanda ya sani kawai sai dai ka wayi gari ka ga kawai buhun buhun ko kuma buhun sha'ir an ajiye a kofar ka a kofar gidanka sai dai kawai ka ɗauka duk makwabtan da suke sa haka yake yi to ranan da ya rasu to ranan ne kadai aka wayi gari ba a ga wannan buhun a kofar gida ba da aka zo masa wanka sai aka gani a kashin bayansa inda yake ɗaura buhun da kansa ya je ya kai shine aka gane cewa ashe lallai wannan aikin ladan shi yake aikata shi haka kuma wato imamu ibn al-jauzi a cikin littafinsa sifatis safwa wato siffofin zababbin mutane ya kawo kisan wata baiwar Allah yana maganar abu kudamati shami abu kudamati shami wani mutumi ne a garin sham a garin rikka rikka kuwa ya fada a suriya a yanzu shi abu kudama ya ce na je garin rakka sai na kwadaitar da su akan jihadi da falalan jihadi ya ce da garin allah ya waye cikin dare bayan na gama kwadaitar da mutane akan jihadi to ni ne kwamandan yaƙi sai aka bani ɗakin da zan kwana garin allah in ya waye za mu wuce ya ce sai ga wata baiwar allah ta kwankwasa kofa na ce ah sai nake mamaki ni dai ba wanda ya sanna a garin nan nan garin ba gari na bane to ya za a yi a kwankwasa min kofa yace ina buɗe kofa sai na ga wata bayar Allah da hijabi har da niƙabi ko ina a lullube ya sai ta mika min leda a hannunta sai ta juya tana kuka ya sai nake mamaki to me kawo kukan wannan bayar Allah yace da na buɗe sai na ga rubutu a jiki cewa ya aba dama kai ne ka kwadaitar a taimakawa mujahidai ni kuma gani ni talaka ce ba ni da abin da zan iya taimakawa mujahidai sai na yanke abin da yafi komai tsada a jikina shine gashi na na mai da shi igiya na daure shi na mai da shi igiya ka san laraba na da dogayen gashi ko sai ta daure shi ta mai da shi igiya ta ce don girman Allah ka ɗauki wannan igiyar ku daure dawakan mujahidai da shi kila in Allah ya ga gashi na ne aka daure dawakan mujahidai da shi ya gafarta min ya shigar da ni aljanna ya ce duk da ta yi wani abin da shari'a bai yadda da shi ba amma shaukin da matan nan take da shi zuwa ga aljanna ya sa ta yi wannan aikin ya ce sai ina ta mamaki da garin Allah ya waye ya ce na tashi sai nake cewa sauran abokan tafiya na rundunan yaƙi ku ƙara mu ci gaba a ƙara gaba ya ce sai ga wani yaro akan doki yana tahowa da gudu yake cewa ya aba ku dama ka jira ni ya ce sai na ce wa sauran rundunar su ci gaba da tafiya barin ga wannan da ke kan dokin nan waye ya ce sai na ji yana magana ya ce kai gode wa Allah da ya sa na riske ku ba ku riga kun tafi ba sai ce sai na ji muryar da akwai yaranta a tattare da muryar sai na ce kai wane ne ya riga ya sa hulan kwano ya rufe kansa sai ce daga kanka mu gani idan ka cancanci zuwa jihadi mu tafi tare da kai in baka cancanci zuwa jihadi ba in ce ka koma gida ya ce sai ya ɗaga kai sai na ga yaro ne baya wuce sha bakwai zuwa sha takwas sai na ce kai kana da uba sai ce babana an kashe shi wajen yaki ni ma zan je wajen yakin nan sai ce min sai na ce masa kana da uwa sai ce mahaifiyata ai ita ce ma'abuciya igiyan nan sai abu kudama ya ce wani igiya ya ce ita ce ma'abuciya zaren nan sai ce wani zare ya ce ah kai me yasa ka suka saurin mantuwa ai baba ta ce ta zo wajen ka jiya da daddare ta miƙa maka wannan sai ce to ba ni labarin ta me ya faru ya ce ni din nan da kake gani mahaddacin qur'ani ne na iya harbi na kwari da baka sannan na iya hawan doki sa'annan ba ni da sauki a wajen yaki kakkare na ni saboda karancin shekaruna sai ce da naje ya faɗa ka sai na ce to shikenan mu tafi ya ce muna cikin tafiya yaron nan ya fi mu nishadi a halin tafiya ya ce muna nan can sai muka yada zango kuma gashi dukkanmu muna azumi saboda muna azumi don mu roki Allah ya ba mu nasara akan mushirkai. sai muka yada zango sai yaron ya ce shi zai mana hidiman abincin da za mu yi na buɗe baki saboda yana so ya samu ladanmu sai na ce mai to ka ƙara gaba can ka ɗan yi nisa da mu saboda kada hayakin abincin da za ka yi hana mu hutawa ya ce sai muka ga ga magariba ta gabato kuma ga yaro bai yi abinci ba sai sauran mutane suka ce ah, ya ba ku dama ka je ka duba wannan yaron nan naka yace ce sai na taho ina tawa sai na ga yaro ya gaji ya ɗaura kansa akan dutse yana ta bacci yace ce sai ina ta taho sadab sadab don kada in ta da shi in duba abincin in ya gama in hada in taho da shi ya ce sai na ga yaro na murmushi a bacci sai na tsaya na kallon ikon Allah yaro murmushi yake yi ya ce sai na taya ina kallon ikon Allah ya ce sai murmushin ya tsananta har sai na ga yaro na ta dariya yana dariya a cikin bacci ya ce can sai na ga yaro ya farka yana farkawa sai ya gani irin sai dan firgita sai ce na bata muku lokaci ko sai ya ce barin karasa sai ce ba za ka karasa ba me ka gani a baccinka sai yaro cewa ba ruwanka wannan tsakanina ne da ubangiji na sai ce ni ko ba zan bari ka ƙarasa wannan aikin dan ka samu ladarka ba sai ka gaya mun mai ka gani a mafarkinka sai ya shiru sai ce to wallahi na yi mafarki ne na shiga aljanna yanda Allah ya ambace ta a cikin Qur'ani da kawan da ke ciki da adan da ke ciki yace ina ta mamakin aljanna yace sai ina zuwa sai na ga wani katafaran katan gidan sama yace sai ga wata mata a ƙofar. tana cewa haza zaujin mardiya wannan shine eh, mijin mardiya sai ce ni kuma ban san wace ce mardiya ba yace ina zuwa wajenta sai na ce a anti mardiya ke ce mardiya sai ta ce ana khadimatun min khadamil mardiya ni ma'aikaciya ce ga mardiya sai ta ce mai tafaddal fi hadal qasr shiga wannan eh, babban gidan gidan saman nan za ka ga mardiya ya ce ina shiga sai na ga wata rangaɗe kyakkyawan budurwar da ban taɓa ganin kyakkyawa irin ta ba ya ce in ba domin Allah ya tabbatar da idona ba saboda tsaban kyanta da na makanci ya ce ina zuwa da na ji tana cewa marhaba ya khalili ya habibi sannu da zuwa baɗaɗina sannu da zuwa masoyina sai ce sai na kai hannu zan taɓa ta sai ta ce يا خليلي يا حبيبي أبعد الله عنك الخنا وموئدنا معك غدا بعد صلاة الظهر تجا أقوي شامكي سكانينا دكي وذاك يتبع kai أما القولينا دكي سيقو ببايا أزهر shine ka iya ta nuna da ka iya taɓa ni yace shine na farka kenan kazo shine na farka Abu ya yace to insha Allah alkhairi ka gani Shi kenan da gari ya waye ga mushrikai sun zo za a yi yaki abu dama ce tunda ni ne komanda Allah dama ya ce inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus Allah yana son waɗanda suke yaki domin ɗaukaka kalmar ubangiji a cikin sahu sahu kai ka ce gini ne wanda aka jeranta shi to saboda haka sai nake jeranta mutane a wajen yaki yace yaron nan kuwa sai nake tunanin bari in sa shi a sahun ƙarshe ko da Allah ya ba mu nasara kada ya zama yaro ya koma gida ya samu babansa in kuma mushirkai ne suka samu nasara a kanmu kada yaron nan ya zama farkon wanda za a kashe ya ce kafin an kare sai na ga yaron nan a sahun farko sai na zo na same shi na ce kai wai ka taba zuwa yaki sai ce shi bai taba zuwa yaki ba wannan shine farkon yakinsa sai ce to zo bari in mai da kai baya saboda koda nasara ce kana daga cikin wanda za su kai ganima gida in kuma nasara ce Allah ya ba wanda suke mushirkai a kanmu ya zama kana daga cikin wanda za ka koma gida ka tadda babarka sai ce ina ni ba zan je ba kyale ni ya ce kana so in fada cikin fushin Allah Allah da ya ce wa'anda suka juya baya a wajen yaƙi suka gudu za su fada cikin fushin Allah waye wa kawai sai Abu mai ce a'a ayan nan ba abin da take nufi ba kenan ina yaron ne ya fizge kawai sai yaƙi ya kaure ya ce ana nan ana ta yaki ana ta yaki gab da sallan azahar sai Allah ya bamu nasara akan mushirkai muka ci su da yaki ya ce to shi kenan sai kowa na duba dan uwansa wannan an ji mai ciwo wannan an kashe shi wannan kaza sai ce ah, sai ko tana da yaron nan fa yaron nan fa ba wanda ya san labarin sa in ba ni ba sai ce to bari in duba yaron nan ya ce ina ta dubawa ban ga kowa ba ina dubawa ban ga yaron ba can sai na ga wasu mutane sun dan yi cincirin do ashe yaron ne a kwanci an riga an mai jina jina ya ce sai na je na cewa ina abu kudama ku nemo min abu kudama ya ce ina zuwa sai na fashe da kuka ya ce abin da ya sa na fashe da kuka halin mamansa nake tunawa me zan je in ce wa matan nan ya ce kawai sai na gan shi sai yake cewa kai na gode wa Allah da ya sa ban mutu ba har sai da na ganka a baku dama sai ce to barin gaya maka ga wasiyata zuwa ga babata ya ce ka gaya wa babata idan Allah ya sa ni cikin shahidai zan nemi fansanta a kiyama ta shiga aljanna ya ce babata ta gabatar da babana an kashe shi wajen yaki nima ma dinnan shekara goma sha bakwai ta tattale ni in je in yi yaƙi in bi sahun da babana ya bi saboda haka ya aba ku dama ina da wata kanwa ta bai wuce shekara tara ba lokacin duk fitan da zan yi daga gida sai ta yi bakin ciki ta dinga kuka duk dawowa gida da zan yi sai ta yi farin ciki wanta ya dawo ka ce mata Allah ne khalifa ta a gare ta amma abun ɗaya zan gaya maka in ka je abu ya ce sai ina ta kuka ina sa rigana ina goge jinin da ke fuskansa sai ce kada in goge jinin da rigana sai ya ce ga rawanin da ya sa ya ce in ɗauka in goge shi da shi ya ce saboda ko na je na gaya wa baba ko ka gaya wa baba ta cewa an kashe ni wajen yaki ba za ta yadda ba sai ka nuna mata alama wannan rawanin kuwa ita ce ta ɗaura min da kanta a kaina ta ce min in je in fuskanci yaƙi in dai dan kalman Allah ne ya kasa gara a kashe ni da a ce an ci musulunci da yaki kada in kuskura in juya wa mushrikai baya ya ce can sai na ji yaro ya ce sadakatun ru'iya wallahi ya aba dama. mafarkin nan da na yi wallahi ya zama na gaske inni la'aral mardiyata al'ana inda ra'si wa ashmu rihaha yace ga mardiya ina ganin ta ina ma jin kamshin ta yaron ne ya fara faɗin haka sai Abu Kudama yace fa shahiqa shahaqatin sai ya fara shakuwa na mutuwa shikenan kawai aka zari ran yace kawai sai na fashe da kuka ni gashi na manta in tambaye shi ina ne anguwan su yace shikenan sai muka tafi da muka dawo garin Raqqa to kowa ya ce ni sai na tsaya ina ta tunani to ina zan samu labarin mahaifiyar wannan yaron tunda ni na manta ban tambaye shi ina ne anguwansa ba ya ce can sai na hango wata yarinya yar karama ba ta wuce kamar shekara tara duk wanda ta gani ya riko dokinsa sai ta ce ina dan uwana sai ce shi bai san waye dan uwanki ba sai ya wuce ya ce tana ta tambaya sai da ta tambayi kusan mutane goma can sai ta zauna wajen gindin wata itaciya sai ta sa kanta a kan gwiwowinta tana kuka ta ce allah sarki kowa ya dawo ni ban ga ɗan uwana ba ya ce ina zuwa sai na gane cewa ita ce wannan kanuwarsa da ya ba da labari ina zuwa sai na ce mata ina babaki sai ta ce tana gida sai ya ce je ki kira ta kawai sai ta shiga gida tana shiga gida sai ta kira babar baban na fitowa tana gani na sai ta ce jita mu'aziyan an mubashira ya aba kudama ka zo min ta'aziyya ne ko ka zo min bishara sai abu kudama ya ce ban gane me kike nufi ba me kike nufi da bishara kuma me kike nufi da ta'aziyya ta ce in ka zo ka gaya min cewa ɗana ya dawo salin alin da ganima ka zo min ta'aziyya cewa alwashin da na yi wa Allah na tsawon shekara goma sha bakwai Allah bai karba ba saboda na yi alkawali cewa zan ba da yaron nan fi sabilillah in kuma ka zo ka gaya min cewa an kashe ɗana fi sabilillahi wajen ɗaukaka karman Allah ka zo min bishara cewa alwashin da na yi wa Allah na tsawon shekara goma sha bakwai Allah ya karba sai abu kudama ce na zo miki bishara ne sai ta kalle shi sai ta ce ma a zunnuka sadiqa kai ba na tsammanin gaskiya kake faɗi sai abu kudama ya ciro wannan rawanin daga cikin leda sai ce ah, ba wannan rawanin ke kika ɗaura masa da kanki ba sai ga jini na ɗiga har da wani naman jikinsa ya ɗiga kanuwar tana gani kawai sai ta sume lu sai ta tafi a lokacin ita tana ganin haka daga kai ta kalli sama ta ce Allahu akbar ta girmama Allah wato alwashinta me Allah ya karba kawai sai yar ta fadi kasa yace ce sai na riƙe yar maman na kuka yace ni kuma ina ta mata addu'a ina ta mata addu'a ita ma can sai ta fara shakuwa sannan shakuwa shi kenan sai aka zari ya ce kawai sai maman ta ɗauki yar ta shige cikin gida tana shiga cikin gida ina kokarin ce mata ta tsaya dan in gaya wa mutane irin halin da take ciki a taimaka mata kawai sai ta kulle kofar ya ce tana kulle kofa da ta kulle kofan sai na ji tana cewa ya Allah na gabatar da mijina a wajen yaki an kashe shi ga ɗana shi ma na gabatar da shi an kashe shi kuma ƴata da ta rage min ya Allah ka karɓe ta zan yi haƙuri a halin da nake ciki ya Allah ka tausaya min ka bani aljanna saboda haƙurin nan da zan yi Yace wannan mata ce da ba zan taɓa manta da ita ba shine ya sa na bada da labarinta to kun game inna sa'yakum la shatta sai ki duba ke menene manufarki a duniya ita ga wannan burinta ta samu aljanna duk rayuwarta baki ɗaya tana tunanin samun me aljanna ke kuma daga a samu dubai sai a samu saudiya sai a samu damkareren mota mai numfashi sai a samu jakuzi a shiga gida mai jakuzi a shiga gidan famset ko wane ne a shi ne ya dame ki in wannan ne to sai ki kwatanta yaya zai kasance allah samu dace to allah maɗaukaki yake cewa fa'amma man a'afa taka, amma kaga wanda ya bada taimako fi sabilin lahi ya ji tsoron Allah wa saddaka bil husna ya gaskata mafi kyawu ita ce aljanna wansu kuma suka ce a'a sakamako kamar yadda imamu katada ya ce sakamako na ladan da za a biya mutum da shi a ranar tashin kiyama ya gaskata shi fasanu siru lil yusra Allah ce da sannu mu yi masa sauƙi ya samu hanya mafi sauƙi na shiga aljanna saboda duk mutumin da ke neman shiga aljanna ya ba hanyar shiga aljanna da neman aljannan Allah ya yi masa laminin cewa zai masa sauƙi wajen samun aljannan shi sa ya ce wallazina jahadu fina lanadiyannahum subulana wa'anda suke kokari wajen bin tafarkin mu inji Allah sai Allah yayi amfani da lamul qasmi da nunu tawkid at-thaqila yace wallahi sai na sa sun dace Allah ya wallahi sai na sa sun dace kun ga ashe kenan duk mutumin da yake neman aljanna zai samu shiga me aljanna idan ya bi tafarkin shiga aljanna wanda kuma yaki tunda Allah daman ya ce mana inna sa'yakum la shatta ko lallai manufanku daban-daban ne to idan ya zama manufarki kin yi aure saboda ki musguna wa mijinki ki masa tsafi ki samu kuɗi a wajensa shine target ɗinki sai Allah ya kyale ki da wannan amma me a duniya zaki fara ganin sakamako kafin lahira kamar matar da ta zo tana kuka me ya faru wai ta yi mafarki ne kiyama ta tsaya an jefa ta wutan jahannama to ya aka ya aka ta ce malam hmm. me ya faru ta ce na gumama wa mijina na gumama wa mijina da bakin ciki na ya mutu Allah ma ya soke da rahama har kin gani tuba ya kamata ke. sai ki tuba ki gyara ɗabi'anki sannan ki samu dacewa duniya da lahira to kun ga inna sa'yakum la shatta saboda haka ne Allah madaukaki ce. fasanu yassiruhu lil yusra da sannu zamu yi masa sauki na samun abin da zai shigar da shi aljanna na alkhairi kamar yadda abdullahi dan abbas yake cewa a ah, Lilkhairi bi ma'ana al yusran da ake magana lilkhairi Allah zai masa saukin aikata aikin alkhairi sai ya ce wa amma man bakhila wastaghna wanda yayi rowa yaki taimako yaki badawa fi sabilillahi ya ki taimakawa kansa da kansa ya bada taimako da agaji fi sabilillahi yayi wa kansa rowa yayin shine yasa Abdullahi dan Abbas ya ce ai bakhila bi malihi wastaghna an rabbihi azza wa jal yayi rowa da dukiyarsa yana ganin shi ya wadatu daga Allah ba shi yanzu me muna da kuɗi me kaza da kaza waye kaza ai shi ba ruwan shi da ƴaƴan talakawa ko kuma ita ba ruwanta da ƴaƴan talakawa ai su ita ajaboci ita ƴar madara ce saboda ka ita bata ta bukatan wannan ita kawai ba ruwanta kawai har kaza a yi a samu kuɗi ai abin da aka ga dama Allah ce wa kadzaba bil husna ta ƙaryata sakamakon da Allah zai yi wa bayinsa ko kuma aljanna da Allah zai sanya bayansa a ciki fasanu yassiruhu lil usra Allah ya ce za mu yi masa sauki abinda zai masa tsanani na azaban da zai shiga wutan jahannama wannan hadisi ya inganta kamar yadda Imam al-Bukhari ya kawo sa a cikin sahihinsa daga Ali bin Abi Talib Allah ya kara yadda a gare sa Ali bin Abi Talib yake cewa kunna fi janazatin fi baki gharqad muna cikin wata jana'iza a cikin baki al shine makabartan da ke gaban masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa ata rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fa qa'ada wa qa'adna hawlahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin makabarta sai ya zauna a gefe mu ma muka zauna a gefen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. wa ma'ahu mukhsiratun munkisun a tare da shi akwai wani ɗan ƙaramin sanda lankwasashe haka a hannun manzan Allah faja'ala yankutu bi maksaratihi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga dan buga ƙasa da wannan sandan haka yana buga ta haka yana ta dan bugawa haka to da haka yake cewa thumma qal sai manzan Allah ce ma minkum min ahadin babu wani daga cikinku aw ma min nafsin manfusatin babu wata rai da take numfashi illa kutiba makanuha min aljannati wan nar face an rubuta mazauninta a aljanna da wuta dukkan mu nan muna da kujeru biyu ne kowa a cikin mun nan yana da kujera daya a wutan jahannama kujera daya ina a aljanna wa illa qad kutibat shaqiyatan aw sa'idatan saboda haka an rubuta dan wuta ne ko dan aljanna sai yake cewa faqala rajulun ya rasulullah sai wani mutum ya ce to ya ma'aikin Allah afala nattakil ala kitabina wa nad'u al'amal to tunda abu ya zama haka ba za mu shantake ba mu ce ai to tunda ai Allah rubuta dan wuta dan wuta ne dan aljanna dan aljanna bari mu ci gaba da harkar mu in dan aljanna ne ni zan shiga aljanna in dan wuta ne shi kenan sai mu zauna mu kyale aiki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce faman kana minna min ali sa'adati fayasiru ila ali sa'adati wannan sahabi ke ne yake magana yace wanda yake dan aljanna ne a cikin mu ai zai shiga aljanna wa man kana minna min ali shaqai wanda yake dan wuta ne a cikin mu yasiru ila ali shaqa'i ai zai ci gaba da yin aiki irin aikin yan wuta fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, amma alu sa'adati fayuyassaruna li'amali ali sa'adati yan aljanna Allah zai masa sauƙin shiga aljanna zai dinga aikin shiga aljanna wa amma alu shaqa'i amma kaga yan wuta fayuyassaruna ila amali ahli shaqa'i Allah zai musu saukin aikin yan wuta kun san mutum idan yana saban Allah har zai kai matsayin da shi yana ma nuni cewa me yana yi Allah ce afa man zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana kaga mutumin da aka kawata masa mummunan aikin sa yana ganin kyakkyawa ce ya kalla ya ce tab aini ina ai na fi karfin kaza ai na fi karfin kaza ai na fi karfin kaza ina ai mun yi kaza mun yi kaza ko tsoron Allah ba ta ji za ka ga tana faɗin yasassun magana wai ita a jikinta ko a jikinta ba ta ba ta ganin ta yi wani abu to kun ga wannan wani abu ne wanda yawanci idan mutum yana wani aiki mummuna sai dinga ganin kaman yafi kowa shi ya ma kware iyawa ce kama wata bayar Allah da ta zo budurwa ce tana magana tana complain ne wai saurayinta ita yar madara ce wai ita yar madara ce ita kuma shi ma saurayinta dan madara ne amma malam ka san abin bakin cikin ya je yana wahala akan wata ƴar talakawa sai na tsaya na ce ikon Allah wai ita tana maganan cewa ita gata ita babanta wane ne shi ma babansa wane ne to ya aure ta ya je yana ta wani wahala akan wata yarinyar da ba san ma babanta ba ba san waye babanta ba kaza kaza tana magana ita tana ganin kaman kaskanci ne a ce yana neman irin wacce sai na tsaya ina ina ta kallon ikon Allah tana magana wai tana cewa gashi ga yanayin yanda abin da ke bakanta mata ya za a yi in ma da zai benca ta ne to ya benca ta da yar masu kuɗi amma ya za a yi yar talakawa ta yi bencin ɗinta to ya zama duk aikin da zaki aiki ne na neman shiga aljanna kada ya zama aiki ne na neman shiga wuta to wanda ke neman shiga wuta Allah zai masa saukin shiga aikin yan wuta wannan hadisi shine malam yake cewa thumma makara'a sai manzan Allah ya karanta fa man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanto wannan ayoyin kun ga ashe yana nuna mana duk mutumin da yake so ya shiga aljanna Allah zai masa sauki da aikin da zai shiga aljanna ina ba ta an gane kamar wata bayar Allah ne da ta kira take min tambaya take cewa malam ina da kuɗi ne za na biya zan je aikin hajji mijina da yana da kuɗi gaskiya malam kuma ya je ya je ya je iya zuwa amma yanzu gaskiya bayi da kuɗi kamar da kuma ba zai iya zuwa aikin hajji ba shin yaya hukuncin zuwa aikin hajjin mace ba muharrami sai na ce in kin je aikin ki yayi amma cikin saban Allah saboda saban Allah shine kin tafi ba muharrami ta ce na riga na biya wannan aikin hajjin sai na ce to kina da zabi ɗayan biyu ko dai ki biya wa mijin ku tafi tare ko kuma ki biya wa wani ɗan uwanki kaninki ko wanki ku tafi tare ko kuma ki tafi na uku ki tafi aikin hajjin ki kin yi aikin hajjin ki salin alan amma fa baki hajjin mabrur ba dan aikin hajjin mabrur shine manzo Allah ce aikin hajjin da aka je aka dawo ko saban Allah guda ɗaya ba a yi ba nace ke ko kin tafi ba muharrami manzo Allah kuma ya hana wace ta yi tafiya ba muharrami saboda haka wannan hukuncin yana kanki sai ta bude baki ta ce malam ni zan hakura ba zan ji ba zan biya masa shekara mai zuwa sai mu tafi tare sai eh, ne shiru a zuciya na ce tab akwai mata irin wannan yanzu har yau a duniya wata za ta ce shegen da lokacin da ya tafi ai bai biya mun ba turin zan tafi in dan banzan amma sai na ji ta faɗa ka na ce oh masha Allah har yanzu akwai bayan Allah a doron kasa yanzu na wata tana ta. ai wallahi ba zan je ba he dai in je in biya wa kanina shi lokacin da ya tafi me yasa bai kai ni ba eh sai na ce Allah sarki na ce bayar Allah Allah ya baki aljanna kuma Allah ya sa wannan abin kin yi shi domin Allah kuma ya miki budin abin da za ku je tare tace in Allah da za ta bari har su tafi tare Allah shiryar da mu ne Allah madaukaki yake cewa وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم الكبرى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى Allah madaukaki sai ci gaba da cewa wa ma yughni anhu maluhu dukiyarsa ba za ta wadatar masa ba idza taradda ai idza mata a lokacin da ya mutu lokacin da kika mutu duk mutumin da ya mutu shin da me ake binne shi in mace ta mutu ana binne ta ne da swiss ana binne ta ne da exclusive ana binne ta ne da exclusive da su za ke binne ta da me ake binne ta ku bana amsa mana Likafani. wannan likafanin wai mai tsada ne Ko ko farar alawayya kawai eh farar alawayyo ake binne ki da shi duk kudinki duk kudin mijinki duk kudin babanki duk kudin danginki a wannan rana haka za ki ga cewa an tafi da ke za a zo da ke da likafani guda uku a lullube ki da su sannan za a zo da ke ana ajiye ki gaban limani shine wa audaruni ko za a ajiye ni a khalfal imam wan sarafu ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني za a ajiye ni gaban liman ya min sallah sallar da babu ruku'i babu sujjada saboda Allah ya mun Allah ya ji kaina haka za a ajiye ki gaban liman liman zai ce Allahu akbar ga kinan kuma a kwance in mutuniyar kirki ce a lokacin ta ga aljannanta yadda Allah ya shimfiɗa mata aljannanta saboda dukkan mu nan duk wanda zai mutu in ya yi aikin alkhairi za a nuna masa kujeransa na wutan jahannama farko za a ce mai da saban Allah kai yi haka mutu ga kujeranka can amma tunda biyayya ka wa Allah da kaza ga kujeranka a aljanna sai ya kurawa abin ido haka har a zariransa yana burin ya ga ya shiga ciki to a lokacin da ya mutu an ɗauke shi a kafaɗa ana tafiya da shi za a tafi da shi za ka jana cewa kaddimuni kaddimuni ku yi sauri ku yi sauri a kai ni kabarina a lokacin tana cewa a yi gaggawa a kai ta kabari ku kuwa mata an zo bakin kofar gida lokacin za a fito da ita mai kuka na kuka mai suma na suma mai kaza na kaza ana Allah sarki wace wayo ana ta kuka ita kuwa tana ne tana cewa a yi gaggawa a kai ta ina gidanta lokacin da za a sanya ta a kabari ana gama lullube ta mala'iku biyu da za su zo su yi mata tambayoyi za in ta gama ba da amsa za ta ce Allahumma aqimis ya Allah kiyaman ma ta tsaya yanzu yanzu yanzu ya Allah kiyama ta tsaya ke kuma kina nan a gida baba ki tara su kanuwa ki tara su e ki su ye ki su waye na ki tara su kina ganin cewa ai ta riga ta tafi ita kuma tana cewa kiyaman ma ta tsaya yanzu saboda ta riga ta ga wajen ne mazauninta ina a aljanna ke kuma kina nan kina ta kuka ita kuma tana cewa kiyaman ma ta tsaya ba wai keki mutum ba kiyaman ma ta tsaya da Allah ana so a yi dan yawo da basket ɗin neman taimako akwai matar da za a yi wa ɗanta aiki to ana so a nemi fi sabilillahi duk wanda suke da da za su iya bada fi sabilillahi sai su saka wani abu a ciki da fatan Allah ya karba kuma ya saka da alkhairi saboda haka a wannan lokacin mutum ya riga ya san makomarsa wanda kuma yayi rowa daman ba Allah ya ce wa amma man bakhila wastagna ba wanda ya yi rowa ya ki badawa yana gani to shikenan shi sa Allah ce fa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa ya yaqulu ya laita ni lam uta kitabiya zai ce ya kai tona dama ba a bani littafi na ba walam adri ma hisabiya dama ban san ina ne makoma na ba ya laita Hakana qadiya kai can wannan ran ita da kanta tana wa kanta hukunci tana wa kanta tsarin cewa ta san cewa wuta za ta ma aghna anni maliya dukiyata bata min amfani ba halaka anni sulfaniya wato wato sarautar da nake da shi ita ce ta halakar da ni uwar gida sarautar mata aha sai abin da kika ce saboda kin murda kambun in kika ce ba za a yi kaza ba ba za a yi ba in kin ce kaza za a yi kaza za a yi kin riga kin murda to saboda haka dukiyarki a wannan ranan ba ta amfanar da ke da komai ba kuma ba za ta hana mutuwa idan ta zo miki ba akwai wanda zai ce ma mala'ikan mutuwa saboda ya zo to barin dan bashi bribe cewa da Allah ya tafi sai bayan shekara 100 ya dawo zai yi to shine Allah yake cewa wa wama yughni anhu maluhu idza taradda dukiyarsa ba za ta amfanar da shi ba idan ya mutu wannan kamar yadda Abu Salih da malik da zaid dan eh, aslam suka fadi akan cewa idza taradda fi nar duk lokacin da aka ya mutu aka jefa shi cikin wuta aka jefa shi cikin wuta dukiyarsa ba za ta yi masa amfani ba yau idan kina aiki aka ce ki bar wannan sai ta ce wallahi aikin shedan ne a dan samu cikin addu'a dai kuma shedan a lokacin baya nan shedan zai zo ya raya miki a zuciya zo ki saban Allah a lokacin da zaki saban Allah sai ya gudu ya ce kai ina ni ba zan iya kallon wannan saban Allah ba ni ina tsoron Allah sai ya gudu ke kuma an tambaye ki wallahi aikin shedan ne a sa mu cikin adda kuma shedan ya ce shi ba ruwansa wa iz qala shaytanu lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbul alamin a yayin da shedan zai zo ya ce wa dan adam zo kai kaza zo kai saban Allah zo kai kafirci lokacin da kake yi sai ya gudu ya ce kai ai ni ina tsoron Allah ba za a yi irin saban Allah nan a gaba na ba sai ya gudu ke kuma ai magana ce to aikin shedan ne ka san mu mata sai a hankali ai mana addu'a to kuma ga shedan ya gudu ya ce ba ruwansa ba zai ga wannan saban Allah ba to in aka jefa mutum a wutan jahannama ga irin abin da zai kasance masa sai Allah ce inna alaina lal huda lallai shiriya tana hannunmu ne mu ne ke shiryar da waɗanda muka ga dama mu nuna maka halal mu nuna maka haramun sannan kuma mu baka ikon kiyaye dokokin halal kuma da nisantan ababen da suke haramun ne Allah shine ke da wannan hukunci saboda haka ne Allah ya ce inna alaina lal huda sai ya ce wa inna lana lal akhirata lallai lahira da duniya ta mu ce kun wannan maganar ayar nan tana kuskurantar da masu cewa in an yi duniya dan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba zan yi kaza ba wannan kuskure ne in rantsuwa kika yi kin yi bid'a kin yi laifi babba a wajen Allah Allah bai halici duniya domin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam Allah ya halici duniya ne dan a bauta masa mutabayin Allah su bauta masa a duniya ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to Allah ya ce lallai duniyan nan da lahira duk tamu ce Allah shine ke sarrafa ta sai Allah ya ce tukun naran talazza ina muku gargadi wuta mai kuna mai kunar gaske wutar Nama za a zo da ita ranar tashin kiyama mala'iku dubu saba'in suke rike da ita da linzami dubu saba'in Allah ce wa burrizatul jahim liman yara za mu zo da wuta jahannama ga wanda ke so ya ganta kowa a cikin mu nan sai ya ga wuta tana ja mala'iku na ja tana ja ana ja kun san kuwa ba karamin aiki bane eh maza Allah ce a ranan mutun ya ga zai kalli dama ba abin da yake gani sai aljanna ya kalli hagu ba abin da yake gani sai wuta gaba gare sa ba abin da yake gani sai aikinsa ina fata an gane to aikinmu duk wanda ya saban Allah a doron ƙasa to shi ne zai ɗauki wannan lodin ranar tashin kiyama liyahmilu auzarahum kamilatan ala zuhurihim kowa a cikin mu nan saban Allah da kika yi ranar tashin kiyama ke zaki dauko kina fitowa daga kabarin ki zaki ganshi jibe a kofar kabarin ki yana jiran ki kowa shi zai dauka ya lodin sa wani zai dauki nashi kaman wannan fensirin Allah sa mana ciki kai amma abin da zai sa ka dauki sama Allah ka kaman fensirin kun san ba karamin ibada kai ba eh haka ne wani zai dauka kaman teburin nan wani zai dauka kaman masallacin nan wani zai dauka kaman masallaci kaman wannan makarantan wani zai dauka kaman angwarimi marafa kabala Kostin, kabala doki wani zai dauka kaman kaduna state wani zai dauka kaman kaman kaduna kano bauchi wani zai dauka kaman nigeria wani zai dauka kaman duniya kuma kowa a cikinmu zai dauke shi a baya kai za ka yi lodinsa a baya shi sa ake kiran aikin hajji kiya karamar kiyama duk kayan da kika siya a wannan ranar wa zai miki lodi ke ba ki dauka ko na taba ganin wata mata dattijuwa ko da yake balarabiya ce a jidda wannan matan ta ɗauko kayan ta tsohuwa ce irin dattijan nan ne ta tsufa sosai tana tafiya ta sha wahala kuma ba ta so ta yi luzin ɗin kayan eh, eh. sai tana ta kalle ni sai ta ce ya ibni ni wai kai ɗan ɗana da Allah zo ka agaza min sai na kalle ta sai na yi dariya na ce Allah sarki yanzu kayan fa da kudin ta ta siya amma ya zama mata jidali ɗaukansa kuma na san duk kayan za a kai wa jikoki ne da tattaɓa kunne da uhuhu shi sa ba a so ya rabota kuma gashi nan ana so Jirgin jirginsa yana so ya tafi mutane yana ta gudu ita kadai an bata tana ta kuka sai na ɗauka sai na ɗaukar mata na kai mata har wajen da za ta tana kalluna barakallahu fi kai azumi barakallahu fi kai abuni Allah maka albarka ya kai dana sai na ce amin ina kallanta kawai sai na ce Allah sarki haka fa a kiyama in wannan a duniya kenan a kiyama ba wanda zai kalle ki ni ma ta kaina na kira nan ko ba haka ba to ashe kenan wannan yana nuna mana alama ta kiyama a kusa ranan tashin kiyama kowa aikinsa ne zai cece sa yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idin sha'ni yughni ranan da mutum yake gujewa dan uwansa mata ta gujewa mijinta ka san wani lokaci idan mace zamantakewa ya daɗi in ta kalli mijinta ta ce ɗin wani yanzu in ka mutu anya zan iya aure kuwa saboda me zamantakewar ne fa ya daɗi take faɗin haka to a ranan wata kuma irin son da take wa mijinta anya yadda nake son wanan nan ko in ma in ya mutu zan iya aure kuwa to a ranan wata ba ta ma kiran mijinta sai dai suiti honey to a ranan in kika ga mijinki wallahi kwana zaki sha da gudu da 60 zaki shiga saboda a wannan lokacin kina tunanin akwai wa'ansu haƙoƙin da mijinki yake da shi akan ki baki basa ba kuma a ranan babu kuɗi lada ne kawai ko laifi a ranan babu wani kudi balle ki ce a duniya barin biya ka a'a a ranar ladan sallanki da azuminki da zakkanki in kina yi da ayyukan alkhairin da kika yi a duniya a ciki za a cira a biya wannan mijinki in baki da ladan da zaki biya sa ala a laifin da yi wa Allah daidai gwargwadon haƙƙin nan da yake da shi kanki kika ki saboda ana wayin ɗinsa ne da skeli kila aikin da haƙƙin da yake da shi a kanki da baki biya ba ya kai 20 gig ya kai 20 gig a ce ya kai matsayin nauyin 20 gig to saban allan da mijinki ya yi gwargwadon nauyin 20 gig shine za a zaftaro sai ke kuma a ɗaura miki shi sa manzo Allah ce kun san wane ne matsiyaci a cikin al'ummata sabai suka ce in an ce matsiyaci shine mutumin da bayi da kuɗi bayi da komai sai manzo Allah ce matsiyaci a cikin al'ummata shine mutumin da zai zo da ladaddaki manya-manya kamar manya-manyan duwatsu amma sai dai a duniya ya zalunci wani ya daki wani ya cuci wacce ya yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza sai manzo ce sai a dinga ɗaukar ladaddakin nan ana biyan duk wa'annan mutanen da ta cuta sannan idan ladan ya ƙare ba yi da abin da zai iya biya sai manzo Allah ce su kuma wa'anda ka cuce su sai a duba saban da suka yi wa Allah wanda ya kai nauyin cutan da kai musu sai a zabtari a nasa a daura maka yace a haka za a yi ta daura wannan mutumin shikenan sai a tafi da wutan jahannama to kun ga wannan shine matsiyaci to wannan wuta wuta ce mai kuna Allah subhanahu wataala ce yana yana muku gargadin wuta wacce take kuna mai kunar bala'i wanda ke cin fata ta cika shi sa'an nan ta zazzago a cikin zukatan mutum duk mutumin da ya shiga wuta sai an dinga kwararo wutan jahannama a cikin zuciyarsa allati tattali'u alal afida ana kwararata a cikin zukata kun ashe ba karamin bala'i mutum zai gani ba wanda ya fi kowa kankantan azaba a cikin wutan jahannama manzala ce shine mutumin da za a sa mai takalmin wutan jahannama in an sa mai takalmin wuta kwakwalwarsa na tafasa yana zubar da yana turiri yana fita shine wanda ya fi kowa karancin azaba a wutan jihar nama akwai wanda kuma idan sun fito ana zazzago da hanjinsu ne ta dubura kamar yadda jaki yake zagaye tirkensa haka za a za su dinga zagewa ‘yan wuta za su dinga kallon su wannan kuma yaya sai ce eh, ni da ina cewa kaza ni ma ba na yi sa'annan kuma abincinki a wuta idan kika mutu kina irin ɓarnan da kike yi shine ƙayar raƙumi idan kika ci sai ya shaƙe wuya kun san mutum ya shaƙe ne yake nema a duniya to wannan ruwan da za a baki ke kuma dan ki gusar da wannan shaƙewar shine gyambo da ke fitowa daga cikin farjin mazinata maza da mazinata mata wannan gyamban da ke fitowa shine za a tare shine za a ba wannan matar da take wannan aiki tana kusantar da gyamban sai fuskanta ya ɗaye ya zuba a cikin wannan gyamban kuma idan ta sha sai ya tsanka hanjinta wasu kuma'an hamiman faƙaƙa'a am'a'ahum sai ya tsanka hanjinki gunduwa-gunduwa wadda za ta ce ya za a mutu Allah ce la ya mutu fiha babu mutuwa kuma babu rayuwa mai daɗi a ciki Allah ya tsare mu saboda haka mu yi hattara Allah ya ce ina muku gargadin wuta wacce take da bala'i wacce take kuna da makamancin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka yi wannan bayani cewa hadisi a cikin Bukhari da Muslim wanda yafi kowa karancin azaba shine mutumin da za a sanya masa takalbin wuta kwakwalwarsa yana zazzagowa yana zubowa saboda bala'in wutan jahannama Allah ya tsare mu shine Allah ya ce wasayujannabu hal atqa mutumin da ya fi kowa tsoron Allah fi kowa kiyaye dokokin Allah zai tsira daga wannan wutar haka ne shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayan Imam Bukhari hadisin Abdullahi dan Umar dan Khattab ce ranar tashin kiyama Allah zai kira wanda bayan Allah musulmai nagartattu zai kira zai ce ya fulanatu bintu fulanin wacce yarwa ne sai ta ce labbaika ya rabb wa sa'adai na amsa kiranka ya Allah ina neman agajinka sai Allah ce matso sai ki matso bayar Allah kenan sai Allah ya fara zakulo miki laifuffukan da kika yi a duniya sai Allah ce amilti kaza ba ke bace rana kaza kika kaza sai ki ce iya rabb eh ya Allah na yi ta shi gaban Allah ikon Allah ya za ki ji nan da za a yi jarabawa ba ake yi ɗaliban ma'anin ana jarabawa Kur'ani in kaga ɗalibi ya haka to zai tsaya gaban malam ya karanta ƙur'ani ne tana gaban tana dip dip saboda ga malam zai mata tambaya akan ƙur'ani wata ma ta iya karanta amma saboda gaban malam take kwarjini sai sa ta tana tana mai kwarjini saboda malam ne ba ba yi da wuta ba yi da aljanna to ina ga allan da ya halice ki mai wuta mai aljanna to a ranan za ki tsaya Shi ne manza Allah ke cewa baiwar Allah a wannan lokacin Allah zai ce ba ke kika yi laifi iri kaza ba sai ta ce iya rab iya Allah yi Allah ce kin yi kaza iya Allah na yi. Allah ya dinga zaƙulo laifuffukan da kika yi masa a duniya amma ba wanda ya sani sai Allah ya ce yadda na suturta ki a duniya ba wanda ya san kin yi wannan saɓan ki tafi na yafi miki sai manzo Allah ce amma mutumin da yake fasiki munafiki da kafiri Allah zai tona mai asiri a gaban kowa Allah zai ce wani dan wane sai ta ce ya labbaika ya rabu wa adai na amsa kiranka ya Allah ina neman taimakonka sai Allah ce la labbaiki wa la adai ba zan amsa miki ba kuma ba zan agaza miki ba kun ga mumini an kusantar da shi ba wanda ya san tambayin da Allah ya masa ko amma shi a inda yake sai Allah ce ba ke ciki kai kaza ba taɗi ma in kuna yi a cikin mota ake yi ba kaza da kaza da kike yi kaza ne ke ce kike yin ladies night a club da kuke zuwa ranar wednesday ku yi club day ‘yan mata har karfe ukun dare in ka gitta haka za ka ga ‘ya'yanmu abin takanci da ka gansu da damammun kaya in an ce maka wannan musulma ce sai ka ce wallahi karya ne ‘ya'yanmu ne an yi ɗab an sha dr blue an sha gwana shine suke kira wai wai kanin cocaine gwana shine kanin kokain kokain kuma sai irin jigajigan ƴaƴan masu kuɗi wanda iyayensu hamshakan masu kuɗi ne su ne masu ɗauk wato shan kokain su yi marisa to a irin wannan hali Allah subhanahu ta'ala zai ta faɗin saban Allah da kika yi sai Allah ya ce wa mala'iku a tafi da ita ka ta ƙara min magana ku ɗauko kaca ku ɗaure ta a tafi da ita jahannama an wulaƙanta ta a gaban duniya saboda lokacin da take saban Allah a duniya ai ba ta ma boyewa me a ciki me a ciki sai ta yi waye kaza kawai kun sa wa mutane ido kamar wata bayar Allah wani bawan Allah abokinmu zai tafiya maka raka shi airport zai shiga zai shiga cikin airport ita kuma za ta fito mu riko mai jakan sai muka ce mata ki dan tsaya mana bayan Allah baki ga maza bane ta ce maza wani irin maza kawai sai ta turo kan mu sai muka dare da gudu maza wani irin maza kawai sai ta hau kan mu sai muka dare muka saki jakan sai ta wuce kawai muka muna kallon ikon Allah wato wai mu za mu ga mata maza kun ga me take nunawa alamar cewa ita tintiriyar me ya ce Allah shirye ta to saboda haka a wannan ranar Allah zai wulakata duk mai irin wannan aikin shi sa Allah madaukake yace wanda yake tsoron Allah shi Allah zai nisantar da shi daga wannan azaba ta wutan jahannama Allah ya tsare mu Allah ya ce allazi yu'ti malahu yatazakka shine wanda ke bada dukiyarsa saboda a tsarkake shi wannan ta sauka ne ga sayyidina abubakar siddiq ya kasance yana ta yana ta siyan bayi wanda aka yi ta azabtar da su a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai su bilal sai aka zo ana yi wa babansa gori dan kama dukiyarsa abinda yana siyan marasa galihu ne masu rauni yake siya wanda ko ya yanta su ba su da amfani sai na bakar idan ya siya bawa sai ce ya yanta shi fi sabilillahi to shine Allah ya yabe shi anan yace ne wanda yake bada dukiyarsa saboda a tsarkake shi wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza kuma baya neman wata ni'ima a wajen wani cewa a saka mai da shi wai a ce yana neman wani sakamako a wajen wani mutumi ya saka masa baya bukatan wannan me dalilin da ya sa ya haka sai Allah ya ce illabtigha wajhi rabbihil a'la yana wannan taimakon ne dan nemar yaddan ubangijinsa mafi daukaka ya ba da ita ne fi sabilillahi wala saufa yarda kuma Allah ya zai yadda da shi sayyidina Abubakar kenan as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu wannan shine irin hidima da sayyidina Abubakar as-siddiq yayi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yabe shi tun daga wannan lokacin ana karanta wannan ayar har zuwa ranar me ranan tashin kiyama wannan yana nuna daraja da matsayi na sayyidina Abubakar as-siddiq Allah ya kara yadda a gare sa sai na abubakarin siriki ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya auren masa da ɗiyarsa nana Aishatu wanda nana Aishatu Allah ne ya nuna wa manzan Allah ya aure ta saboda manzan Allah ya ce nayi mafarki na kwanta kamar yadda zo a cikin Bukhari ina kwance sai mala'ika Jibril ya zo min da wani gado na aljanna akwai wata mata wata mace a ciki sai aka ce hadhihi zawjatuka fi dunya wal janna wannan ita ce matarka a duniya da aljanna yace da na leka sai na gana na Aisha tuni a ciki yace sai na yi shiru dai a lokacin ina ta mamaki sai na ce in dai Allah ne yake nufin wani abu anan zai ƙara bayyana sai da ne wannan mafarkin sau uku Allah na nuna min na Aishatu a wannan mafarkin shannan sai na samu babanta sai na bakar sai yake cewa ai to kai yadda ne kuma ai sai na bakar ya ce wa Manzala, ai yadda ce to ya za kuma ka aure yadda sai ce A, akwai aure tsakaninmu? Manzala ya girma babanta da shekara biyu kuma ya aure ta ya auruwa nana Aisha to sai ya kasance nana aishatu ita ce matar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi so a cikin duk matarsa sai da na umar saboda ya san irin matsayin da nana shi take da shi a wajen wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan shiga wajen Essa Hafsa ya ce mata ke zo kin ga manzan Allah da jan yarinyar nan in suna soyayyansu da abin nan ɗinsu su ki kyale musu ki sa musu ido ba ruwanki ina fata an gane saboda an san cewa manzan Allah yana matakar santa sa'an nan kuma manzan Allah a duk cikin sahabbansa babu wanda ke so kamar babatta ya fi santa kuma ya fi sanwa inda yau ne shiga janci hmm, wane mutum biri ya yi kama da mutum amma da yake sai da na abubakar da siddiq wata rana ya taɓa shigowa sai ya tadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da na ya ana rigima mata da miji ko ana samun rashin jituwa sai sai na bakar da ya zo sai ce a tsaya me ke faruwa sai manzala ce waye zai fara bada bayani ita ko ni sai Manza Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa haka sai sai na bakar ce a kai zaka fara magana ya ma'aikin Allah sai na nashi ce amma za ka yi magana ka faɗi gaskiya eh ba mai ce Manzan Allah kike cewa ya faɗi gaskiya <laughs> yanzu ai mata da miji ne ko ku gane alakan mata da miji ne yasa tace ce ka fafa da gaskiya fa sai sai dana bakar ya juya kawai ya ɗauki bulala zai ya bita da duka duk yana mata duka kawai sai ta rugo sai ta ɓoye bayan mijinta akwai fikiwa anan? Allah ya ce wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ya sanya soyayya da tausayi tsakanin wa mata da miji saboda ta san mijinta ne zai kare ta sai ta gudo duk da ta mai laifi ba sai ta gudo bayan mijinta ta boye kuma baban yana so ya dake ta sai manzo Allah ce a ah, ya hakuri ya tafi zamu shirya zamu shirya ka tafi kun ga soyayya da ke ciki da me tausayi kaga ya gane dukan matarsa ne a gaban sa kun san inda mazan yanzu ne saboda yanda kika ma mai zai ce baba ga dan sanda ne ya <laughs> ce baba ga sanda nan zai mika in yana da dorina baki biyu da baki uku in ya ce miko mun baki biyun na zai ce to ga baki uku saboda a tsare ki da kyau to amma me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai tausayi da soyayya tsakaninsa da matarsa sai ce a a kai haƙuri ka tafi bayan kwana biyu sai na Bakar ya shigo gidan ah, a setar da su ana wasa da dariya sai ce ya ma'aikin Allah yanda aka sa ni a cikin wancan fadan wannan ma wasa da dariyar nan nima a sa ni in yi wasa da dariya kamar yadda naga kuna wasa da dariya wannan yana nuna mata da miji duk yanda kuka kai ga san juna wata rana sai an yi me sai an saba kuma duk yanda kuka kai ga sabani wata rana za a zauna mai, za a yi zaman lafiya ba zai taba yiwa a ce tutur Ah, kullun cikin saɓani kuke ba kuma ba zai taba yiwuwa a ce kullun titir cikin zaman lafiya kuke dole wata rana sai an saɓa wa juna kuma dole wata rana za a same ku kuna nishaɗi da dariya da makamancin haka to sai da na Abubakar Siddiq kenan Allah subhanahu wataala ya ce zai yadda da shi kuma Allah ya yadda da shi saboda babu wani mutumi da ya kai shi daraja a wajen Allah subhanahu ta'ala a cikin sahabbai shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tun da rana ke hudowa ta fadi ba a taba samun wani mutumi da ya kai sayyidina Abubakar daraja ba sai dai in annabin Allah ne annabawa ne kadai suka fi shi daraja amma duk wani mutumin kirki a duniya bai kai sayyidina Abubakar daraja ba ina fata an gane duk wani mutumin kirki a duniya in dai ba annabin Allah bane to bai kai sayyidina Abubakar daraja ba ina fata an gane yafi kowa daraja da matsayi a wajen Allah subhanahu wataala amma akwai wasu bayan Allah da su a duniya babu ba su da wani maki kamar sayyidina Abubakar su ne 'yan Shi'a ba su da wani wanda suke ki da zagi kamar irin su sayyidina Abubakar a her dinki ki auri ne dan Shi'a a her dinki ki auruwa dan Shi'a a her dinki ki auruwa dan Shi'a wai don girman Allah in tambaye ki mutumin da ya zo ya kalli babanki a gabanki ya tsitsine wa babanki ya zagi babanki a gabanki za ki yi auren wannan mutumin? me yasa saboda ya ci wa babanki mutunci ko? to sahabin manzan Allah ya fi babanki daraja kuma ya fi babanki mutunci to yanzu za ki iya ba da zuciyarki ga irin wannan mutumin? a wallahi sun iya magana shi sa wani za ka jira ce wai ai ya iya magana shi sa take son shi kin halaka mutumin da ke tsine wa sahabbai kai hatta manzon Allah ba su kyale shi ba mutumin da bai yadda da annabcin manzon Allah ba mutumin da bai yadda da sabon manzo Allah ba ce kuma baki da wanda kike so sai irin wannan kin yi asara kin tade kin je kin auri wanda zai kai ki jahannama straight direban jahannama kika kika shiga motar sa kin ga kuwa sai inda sai inda mai ya kare ko kin shiga direban jahannama haka kuma duk wacce ta auri boka ta shiga motan direban jahannama kin ga sai inda me yawwa saboda haka ku daina yaudaran kawo kanku saboda a cikin ku akwai suke aure da bokaye wai ai to wallahi ai malami ne dai kuma ta san bokan ne kaza da kaza in an ce kaza sai su ce a ah, wannan boka shi ma kafiri ne an arne ne number one citizen shi boka arne ne number one citizen saboda haka ba a auren irinsa ina fata an gane haka kuma mutumin da ma baya salla shi ma ba a aurensa duk mutumin da baya sallah ba a aurensa saboda kafiri ne ina fata an gane dole sai an yi sharadi ya tuba ya koma ga Allah ya ci gaba da sallan in bai yi ba to ana rabawa wannan duk shine fata wadda malaman musulunci suke da shi akai ina fata an gane dama in ka ji ana cewa ta yi hakuri in ka ga mace ta kai mijinta kara kotun angwani ko kotun kaza an kai shi kara wai baya sallah to bai da kaya ba kudi ba kudi zaka dan an ce shege da wani da talaucin ki zaki da talaucin shi zaki ji ko da rashin sallan kai shi kara dan banzan ki rabu da bala'i alaka kai saboda talaka ne amma in mai kuɗi ne zaka ce ki dan dinga lallaba shi ki dinga mai addu'a kila ya bari eh a lokacin ne aka san wannan ina fata an gane zaka ga ce to ayi hakuri da makamanta ka ba a zama da mutumin da baya sallah shine gaskiyar magana Allah ya sa mu dace wannan shine karshen wannan sura idan Allah ya raya mu lokaci na gaba za mu ji a insha Allah subhanahu wataala abin da ya kunshi suratul duha saboda tambayoyi da muke da su masu dan yawa za mu takaita nan saboda mu samu daman amsa a tambayoyin baki ɗaya ko kuma mafi yawa daga cikin su fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik mai tambaya ta farko ta ce assalamu alaikum malam nan allah menene hukuncin matar da take al'ada ta shiga masallaci ba komai don mace na al'ada za ta iya shiga masallaci ba laifi ba ne akwai wata mata a zamanin manzan allah sallallahu alaihi wasallam tana zama ba ta da ma gida masallaci shine gidanta hadisin nan a nan a cikin bukhari da muslim idan wani lokaci in tana sallan dare takan sa igiya dogo ta yi crossing manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rana ta shigowa masallaci sai ce wannan igiyan fa sai aka ce ai wacce ce in tana sallan dare in ta gaji sai ta dan jingina akai sai manzo Allah yanke ya ce kai ku yi sallah a cikin nishadi in mutum ya gaji ya kwanta ya yi baccin sa lokacin da ya watsake sai tashi yi sallah kuma matan nan tana zama a cikin masallaci ga na Aishatu haila ya kama ta kuma ta shiga ɗakin kaba. manzo Allah ya ce ta yi aikin hajji amma ka ta yi dawafi kuma a cikin ɗakin Ka'aba to inda shiga masallaci laifi ne da manzo Allah ya hana ta me shiga wannan masallacin ina fata an gane malaman da suke magana akan cewa kada ta shiga wai dan daraja masallaci amma ba wai dan shari'a bane tace haramun bane ina fata an gane ba wai shari'a bane tace in kika yi kin yi haramun a suka ce dan daraja masallaci saboda ɗakin Allah ne to in akwai wajen da ya kai Ka'aba daraja a cikin masallaci akwai to ga rana Aisha ta shiga kuma da hailanta saboda ka ba laifi bane dan ta shiga Allah sa mu dace sai mai tambaya ta gaba ta ce kamar shekara nawa ne yaro namiji ya kamata ya fara azumi azumi ya wajaba a kan shi eh ya wajaba a kansa a lokacin yadda ya balaga daga shekara goma sha biyar amma kafin nan ake koya wa yaro ya fara yi tun daga shekara goma a dinga kwadaitar da yara suna azumi idan ya zo sai har gift ya kamata ku dinga ajiyewa ku ce duk wanda ya azumi zan ba shi kaza a siyo a nuna mai kun ga wannan zai kwadaitar da shi zai zabarar da yaro ya ce zai yi azumi haka ake so ina ba ta an gane idan kuma ya yi a bashi sauran kunga ga za su ga cewa ah, an ba wa ni ma zan yi azumi to a haka a hankali za ku ga yaro ya tashi da wannan a lokacin da ya balaga kuwa shi kenan ba matsala zai harga ya saba amma tambayan da ya kamata ki ba na ɗa namiji ba na ya mace saboda da yawan ku mata kukan yi kuskure yarinyan ki in shekara tara ne ta fara ganin jini ta balaga daga ranar ki gane saboda yawancin yara yanzu mafi galibinsu su suka sukan balaga daga tara amma iyaye za ki ga ba sa sa ba sa damuwa ina ba ta gane ba kwa damuwa cewa ai balagaggiya ce a kwadaitar da ita wajibi ne fa azumi a kanta ina fata an gane da zaran ta fara ganin jini shikenan ta fa balaga ko kuma alaman balaga a fili yake ga ya mace kina ganin wannan to yarin yake ta fa balaga da ke da ita hukuncin ku a wajen Allah ya kamata ku dinga kwadaitar da su saboda 'ya'ya mata suna riga maza balaga ina fata an gane Allah sa mu dace sai mai tambaya ta gaba ta ce mutum ne zai yi sujjadar ƙabli sai ya yi ba'adi amma da niyyar yin sujjadar ƙabli ya sallar shi take sallar ki tara na ba abin da ya shafi sallar ki sai mai tambaya ta gaba ta ce malam sallar raka'a biyu wato ta yi sallah raka'a biyu sai ta yi sallama kuma farilla ce mai raka a hudu ya za ta yi ta gyara a wannan abu ne mai sauki hadithi ya inganta a cikin bukari da muslim hadisin zuliyadaini wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yin sallan azhar ne ko la'asar haka rawun hadisin yace sai raka'a biyu sai sallami manzo Allah ya manta sai raka'a biyu ya sallami har ya mata shi ya dan koma daidai wajen wata itaciya a zaune a gefe haka yayin shiru yana kallon yammaci haka sabai kowa dai irin suka yi jikon jinin manzan Allah suka kasa yi masa magana ƴan oya oya suka ce kusuratu sala ah, yau an sami saukin sallah aka kara gaba sai wani sahabi da ake kiransa zuliyadaini sai tashi sai je samu manzan Allah ya ce ya ma'aikin Allah kayi rafkanuwa ne aka gajarta sallah ko an maka wahayi ne aka ce sallah yanzu ya koma raka'a biyu sai manzo Allah ce ko ɗaya bai faru ba sai ce to ya maki Allah fa mantuwa kai raka'a biyu muka yi sai manzo Allah ya juyo wajen sayyidina Abubakar da Umar sai ce haka ne raka'a biyu ne sai suka ce eh raka'a biyu kai ya maki Allah sai manzo Allah ya dawo masallaci sai aka ƙara kawo rak'o'i guda na ragowar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama ya gama tahiyya sai bai sallami ba sai sujada guda biyu sannan sai ya dago sai ya sallame shi kenan abin da ya kamata ki kenan sai tambayar ta ta biyu ta ce malam tana al'ada kuma tana da tabbacin za ka kare gobe za ta iya daukar azumi ai sai ya sai ya yanke tukunna al'ada ai ba a yin azumi sai an tabbatar da jinin ya yanke idan jinin ya yanke shikenan sai ke dauki azumi amma in bai yanke ba ba za ki ɗauki azumi ba sai mai tambaya ta gaba ta ce malam wanda mahaifiyar shi ta rasu shekara goma sha biyu da suka wuce ta rasu a cikin azumi yaranta za su rama mata azumi ne ba za su rama mata ba ba za su rama mata ba da dai misali azumin da ake binta na bara ne sai wani azumi zai riske ta tarasa a cikin wannan azumin wannan azumin da ta yi rashin lafiya ta rasu ba za ta biya ba amma wanda take ake binta bara shine za a biya amma wannan din da ta rasu a ciki ba ba za ta biya ba saboda la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha saboda haka wannan ba za ta biya ba sai mai tambaya ta gaba ta ce malam menene hukuncin sa hijabi mai hannu ki dai ce min menene hukuncin sa please call me shi kike nufi ba hijabi mai hannu ba please call me please call me ai ba hijabi ba ne abinda yan mata hatta matan aure suna sa shi wai please call me wai saurayi na ka kira ni mana shine duk inda mutum duk inda aka ganta za a kira ta wanda hijabi ne zai nuna shape din jikinta wannan ba hijabi bane saboda haka sai ki ji tsoron Allah ki sa hijabin da shari'a ta ce sai mai tambaya ta gaba ta ce malam hailarta ta kai sati uku in mai hannu kike nufi wanda ake yi yanzu ai ba laifi ba ne saboda mai hannu kin ga ba za ki dinga samun jidanan fitar da hijabinki a hannunki ba har a gani ina fata an gane kun gama mace tsintsiyan hannunki idan ya bayyana haka al'auranki ne ina fata an gane yanzu daidai da tsintsiyan hannunki nan in ya fito fili wani namiji ya gani kin yi saban Allah shi sa hanyar shiga wuta ga mata yana da yawa fa ku gane wuyanki idan wani namiji ya gani tsinuwar Allah ne fa a kanki ina fata an gane inda kadai mafi sauki shine fuskanki da tafin hannunki shi ma idan baki kwalliya irin na aljanun nan ba yawa in baki irin wannan kwalliyan ba in kin yi wannan kwalliyar to sai kin rufe shi ki gane amma hijabi mai hannu wanda ake sa hannu a ciki wannan ba laifi bane saboda asali kin ga ya rufe ko ina na jikinki tafin hannunki ne kadai zai bayyana wannan ba matsala na'am Thank you. Ah, sai tambaya ta gaba ta ce malam tana al'ada ne al'adan ta kai sati uku to yanzu ta kai sati shida malam na ci gaba da sallah yaya matsayin azumi na da sallah na E, eh, to ai abin da ya kamata ki duba shine jinin akwai bambancin jinin al'ada da jinin ciwo jinin al'ada jini ne mai duhu mai wari da nau'insa kamar yadda yake sananne in wannan kika gani to baya cancantuwa ki sallah da ibadan ki. idan wannan jinin ya daina zuwa sai ya zama ordinary jini ne kamar yadda jini dai in mutum ya ji ciwo yake fitowa shi ne ke fitowa wannan jinin ciwo ne sai ki nemi magani wannan shi ne ake kira nazif wato bleeding ina fata an gane wannan sai ki nemi magani idan kina nan bari in gaya miki abin da za ki nema insha Allah zai taimake ki wajen yankewan wannan jini in kin samu kustul hindi ko kistin hindi garinsa sai ki nema ki nemi garin hiltit garin hiltit sannan ki nemi garin sazzabu sannan ki nemi garin hulba sannan ki nemi ma'ul wardi shine rose water sannan ki nemi kalit tufa kalit tufa ruwan kal amma na apple kalit tufa. ina ba ta an gane sannan ki nemi habbatun rashad habbatun rashad gari shi ma sannan sai ki nemi garin tafarnuwa ina ba ta an gane idan ki nemi garin tafarnuwa sai ki hada shi da habbatun sauda gari sai a nemi zuma a kwaba shi sai ki dinga sha insha Allah wannan jinin zai yanke ah, sai mai tambaya ta gaba ta ce malam wai da gaske ne idan namiji ya biya kudin sadaki mace ya biya kudin sadakin mace kuma ya kusance ta bayan ba daura aure ba kuma har ta samu ciki shin menene matsayin ɗan da za a haifa ki dai ce mun kawai kun yi zina ki dai ce kun yi zina da wanda yake neman ki kuka yi aure dan koda ya bada sadakin ki ai ba mijinki bane wannan da yawa daga cikin yan mata aiki ne fa akan ku iyaye mata ba aiki ne fa jibge akan ku iyaye mata wai saboda ya bada sadaki shi shikenan sai ya dauke ta fita da ita kuna kallo ai mijinta ne ana mijinta daga nan shi shikenan sai a fada cikin matsala wannan na farko dai wannan auren bai yi ba saboda aure da ciki ba aure bane ka'idar kenan wajibi ne sai kin haihu in kin haihu sannan a sake daura sabon aure amma in ba haka ba hukuncin zane ne kuke yi tsakaninki da shi saboda ba aure kuka yi ba ku gane wannan da yawa mata akan yi wannan sakaci ai mijinta ne ya zo ya dauke ta ya fita wa ya ce mijinta ne da zai dauke ta sadaki fa ba aure bane siga shine aure siga shine na baka na karba shikenan an gama ana aure ba sadaki ana aure ma a ce ajalan ko sadaki sai bayan lokaci kaza ya biya da sadakin da sharadi ne a wajen an bashi ai da shikenan ina fata an gane ku gane wannan kuskure ne da yawa kuma mata da dama musamman samari a wannan zamanin sukan yi wa mata haka kuma akwai wanda ɗabi'ansu ne haka shi duk inda yake zai in yaje zai ba da sadaki in ya bada sadaki sai ya ce aikin zama matata sai ya yi lalata da ita sai ya gudu sai ce ya fasa auren sai ya je wani waje ya nema ya yi haka akwai mutane da yawa haka a cikin anguwanni babu anguwan da babu irin wa'annan mutanen a ciki sai ku yi hattara wannan kuskure ne kuma da yawa ana fada cikin wannan laifi saboda haka ki tuba a sake sabon aure in kin haihu amma yanzu ba zaman aure bane kuke yi sai mai tambaya ta gaba ta ce malam ina laifin matar da ta fi so a yi ta fitina a gida ko da yaushe ce ta neman abubuwan da za su kawo fitina a gida tana son a dawo hankali game da wannan ta zama shaidaniya kenan ita kanta iblis ya karta ce sai ki ta mata adda in kishi ya ce Allah ya daki da ita ah? in kishiya ce Allah ya haɗa da ita sai ki ta mata adda kamar wata ce da bata ta tsaftace kanta bata ado wa mijinta shikenan sai in mijinta yana da tarakarsa ne shi sai ya kira ta take zuwa ba za ta je ba sai an kira ta sai ya kira ta shikenan sai sai wajen ya kara mata kishiya to kishiyar kuwa ba sai an kira ta ba take zuwa ranar ɗakin ta za ta yi wanka ta yi kwalliya in za ta fita ita kuma wacce uwar gida sai ta zo ta zo ta tsaya a bakin kofar ɗaki sai ta ce sheki ya mugu Allah ya isa sheki ya mugu Allah ya isa sheki ya mugu Allah ya isa mugu Allah ya isa wai sheki ya mugu Allah ya isa a ke da ba zuwa sai an je to kin ga irin wannan kin ga ita ma ta zama fitannan naga kishiyarta wannan kuskure ne babba ke ki dinga mata da Allah ya shirye ta eh wannan ba baya kyautatuwa mace ta dinga kasancewa tana aikata irin wannan aiki sai mai tambaya ta gaba ta ce malam ne matsayin daga hannu da mutane suke yi kamar suna addu'a a lokacin da ake buɗe sallah kafin ayi yi kabbara kabaran harama ke shin sunna ne ko menene a wannan bai daga cikin sunna wai ai haka tukunna sannan kafin ai kabbara eh kaka da kakanni haka yawancin mu ake an zawa ko cewa Allah sarki kin ga kakanki in zai sallah shi haka Allahu akbar <laughs> to daga cikin sunna abinda kawai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kin zo kawai Allahu akbar shikenan kabbara kai shi hudu ne ko dai ki ce Allahu akbar sai ki daga hannunki daura da kunnuwanki ko kuma ki ce Allahu akbar da daga hannun da kabbaran daura da ina kunnuwanki ko kuma ki ce Allahu akbar sai kin kabbara sannan sai ki daga hannunki daura da me kunnuwaki ko kuma ki yi shi daura da kafadinki kamar yadda na wannan bayanin duk wanda kika yi shine abin da ya tabbata amma ba sai an yi haka ba <laughs> na ah, sai mai tambaya ta gaba <laughs> ta ce malam da Allah wacce addu'a ce za ta rika yi domin neman haihuwa da kuma magungunan da addini ya ce a yi amfani da su tana magana akan cewa a wace addu'a za ta yi Allah ya azurta ta ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين imama. ki wannan addu'a kuma ki dinga cewa rabbana hab lana zurriyatan tayyibatan ya Allah kaman kyautar zuriya ne kyau bi ma'ana nagartattun yaya ki dinga cewa ya Allah ka azurta ni da zuriya nagari kuma sai ki dinga hadawa da ya hayu ya qayyum dan manzo Allah ce duk addu'an da aka hada shi da ya hayu ya qayyum Allah ya karba a jira ranar biyan bukata eh insha Allah idan kuma kina amfani da wa'annan magungunan da muka faɗi dazu insha Allah zai taimake ki in kina da wani matsala ne kamar na isko kai Allah zai raba ki da shi da izinin Allah a sai mai tambaya ta gaba tace ce malam nan Allah wanda baya iya yin azumi saboda wata larura ta ciwo tana ciyarwa ne za ta iya sa wani a wani gari ya ciyar mata saboda ba ta da halin da za ta iya ciyarwa inda take ba laifi ko ina aka ciyar ai Allah zai karba kuma wa ake yi wa ibadan Allah subhanahu ta'ala ko a ina aka ciyar Allah ya sani kuma dalilin wa aka ciyar kuma da niyyar wa aka ciyar ladan zai isa gare shi insha Allah zai isa gare ki sai mai tambaya ta gaba ta ce mace ce take jinin al'ada sai ta yi kwana hudu sai ya ɗauke sai ta yi wanka kuma da asuba ta tashi za ta ɗauki azumi sai ta gan sai ta ɗauki azumi kuma ba ta yi wanka ba a lokacin har sai da rana ta fito to malam azumin na nan e to yanzu abin dubawa a nan shi jinin kika gani ko ko alkudarat sufura, tunda akwai wani jinin da ke fitowa bayan mace ta gama al'ada wanda za ki gan shi fatsi-fatsi jajajajaja haka wanda umma afiya take cewa ba ma ya shi daga cikin jinin haida a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in wannan ne kika gani tsarkin ki na nan zaki yi azumin ki amma in jinin ne ya dawo to azumin ki baya nan kuma kin yi kuskure sai ki ci abincin ki lokacin da ya yanke sai ki daura azumin ki na sai mai tambaya ta gaba tace malam kakar mu ce tunda kakarmu ce tunda da kakanmu ya aure ta ta musulunta ok ya musuluntar da ita bayan rasuwar shi sai ta daina sallah da azumi amma idan lokacin layya ya zo ana yi mata komai dai na musulunci sai ta yi kaman ba ta so to malam mun kasa gane mata kuma mun ce ta zaɓi musulunci ko zuwa coci mu a ganinmu ba faɗa a addini menene hukuncin yin haka nasiha ya kamata ku yi mata ku kawo malamai su yi mata nasiha kuma ya nuna kuskuren da kakanku ya yi tun lokacin da ya musulantar da ita bai kai ta makaranta ba Ina fata an gane dan da ta je makaranta tana jin karatuttuka da wa'azi ta san meye hukuncin sallah da me da azumi amma duk mutumin da baya sallah ai ya fita daga musulunci manzo Allah ce al'adu alladhi bainana wa bainahum as salah faman tarakaha faqad kafar bambancin musulmi da wanda ba musulmi ba shine sallah wanda ya daina sallah ya fita daga musulunci ina fata an gane wannan kuskure ne babba sai ku samu wanda zai mata nasiha ya jawo kunnanta ku yi mata addu'a da sauran Allah ya shirye ta ya sa ta ta koma ta ci gaba da wannan ibada amma idan ta mutu a haka ba za a binne ta a makabartar musulmai ba ba za kuma a yi mata sallah ba saboda ba musulma ba ce Allah ya samu dace na akwai wacce ta rubuto tambaya mai tsawo wacce bai kamata a karanta ta ba matar aure ce dai amma kuma tana alfasha da wani a waje to tana da tambaya game da wannan saboda haka idan an tashi sai ta samu malam ba abinda za a karanta wani ana sai kuma ita ma wacce tana da matsala tsakaninta da miji wanda a ciki har ta sa dai yana ɗan shaye-shaye ita ma tambayar nata ya kamata ta samu malam wanda har ta ce baya ibada da sauransu yana hana ta yin ibada ita ma ta samu malam a waje ba bayanin da za a yi bane sannan akwai wanda suke da ita ma ina ga wata mahaukaciya ce suna neman taimako da za a musu na addu'o'i ko magunguna su ma su samu malam idan an tashi a can waje a sai mai tambaya ta gaba ta ce malam ina da miji kuma a duk lokacin da ba ma tare sai na yi ta tunanin idan ya dawo zan yi mai kaza zan yi mai kaza wato na kyautatawa kenan na kosa duk ya dawo amma malam idan ya dawo sai na ji gaba eh, gabana yana faɗi duk na kasa yin waɗannan abubuwa da ni a zuciya kafin ya zo yana so na ji me ke sa haka ko kuma akwai wani addu'a da zan rinka yi na gode eh mafi galibi kai ne ke kawo irin wannan matsalar ki je a waje kina son mijinki idan ya fita yana dawa gida ki ji kawai kin tsane shi da makamancin haka kuma da zaki har ki dinga tambayan zuciyarki wai me yasa na tsanuwa ni gashi kuma ina son sa wannan duka iskokai ne ke yin wannan ki lizimci karanta suratul bakara da kanki daga farko har karshe kullum kullum ki karanta in ba za ki iya karantawa ba ki dinga jin suratul bakara kullum akalla kowace rana sau uku da safa ki ji da rana da ki ji da daddaren ki kwanta ki ji in Allah da wannan abin da kike ji zai kawo da izinin Allah kuma ki dinga yin azkar bayan sallan asbahi da bayan sallan magariba shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir so 100 cikin sharbi bayan asbahi da bayan magariba in wani uzuri ya kama ki da ba za ki iya karanta shi so 100 ba to ki tabbatar kin karanta shi so goma kafin ki tashi na'am sai mai tambaya ta gaba ta rubuto ne da turanci amma tana tambayar nisabin zakka ne sannan kuma tana da waɗansu ajiyoyin kuɗi da ta aje tun talatin ga watan julai shekaran da ta wuce shekara ta 2014 shin sun kai ta fita masu da zakka idan sun kai nisabi tana son ta san nisabin eh nisabi da ya kai 500 da yan kai eh, to ka karanta mana kila tana eh, ne okay That's it. how much is the minimum amount due for zakat shine is almost 500,000 500,000 plus 500,000 and 25,000 5 naira if you have it in your account and it stayed in your account to almost a year then it is due for zakat it is compulsory and mandatory upon you to huh? to give out zakat to this money. And if you refuse to do that, you, you have sinned against Almighty Allah, and that is a taboo against your Lord. Allah subhanahu wa ta'ala can eschew and excavate the barakah, that is the, the blessings of your money. So you need to give it out as a zakah. If you do that, Allah subhanahu wa ta'ala is going to reward you abundantly. And if you are going to give it out, you have to divide it into 40, 40. Then one out of 40 you give it out. Just 5,000, it should be something uh, 5,000 plus or 7 to 8,000. And remember, we are not using Gregorian calendar in your zakah. You use Islamic lunar month. You use Islamic lunar month. You don't use anything that is called Gregorian calendar because you said uh, July 30th of July 2014. We only use Islamic lunar month by giving out our zakah. Uh, sai mai tambaya ta malam da Allah jini brown da yake fitowa mace bayan ta wanka ya hukuncin shi yake eh ina shi shine muka yi bayani akan cewa as-sufratu wal kudra wannan baya daga cikin a jinin haila da ake kidaya shi amma idan ya zama na haila ne zaki ga akwai sign din sa ai kikan gane zaki ga alaman duk tsarki ya tabbata gare ki amma wannan jinin zai zo ya fito daga baya wannan jinin in ya fito daga baya ba a kidaya shi daga cikin wato jinin haila sai mai tambaya ta gaba ta ce malam don Allah menene hukuncin wanda bai biya azumin shi na shekaran da ta wuce ba har sai da azumin wannan shekara ya matso sai kuma bata karasa ba sai ciwo ya same ta har aka fara wannan azumi ta yi laifi babba ta tuba tsakaninta da Allah kuma ana idar da wannan azumin ta yi gaggawa ta rama saboda aka ta sani cewa ta saba wa ubangijinta Ta roki Allah ya yafe mata kuma da niyyar ba za ta ƙara wannan sakacin ba sai mai tambaya ta gaba ta ce ni ce da yayata ta ce in raka ta wani wuri ni kuma ban san inda za mu je ba sai da muka je sai na je gidan boka kenan eh. kun je gidan boka kenan to da kika je kika gano cewa gidan boka ne me yasa baki tashi ba kina ganowa gidan boka ne to wajibi ne ki bar wajen Allah ce wa qad nuzzila alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghairi innakum idhan mithluhum inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a an saka muku a cikin littafin Allah cewa in kuka ji ana kafircewa ayoyin Allah ko ana izgilanci da shi kada ku zauna tare da wa'annan saboda haka boka menene kafiri ne kuma yana aikin kafirci da kika zo kika gane cewa boka ne ta atake a wajen zaki bar wajen amma in kika zauna Allah ce da ke da ita kun zama iri daya ina ba ta an gane sai ki tuba kuma kake kara yanzu tun daga yau duk inda za ta ce ki raka ta kake je ki ce sai ta gaya miki ina za ta in ba ta gaya miki ba za ki je ba shikenan shine ka'ida Allah kuma ya shirye ta sai mai tambaya ta gaba ta ce menene hukuncin wanda ya yi kaki ya haɗiye ko kuma ya haɗiye shi da mantuwa yana azumi idan mutum ya yi kaki ya haɗiye malamai suka ce yakan inda ya fito har bakinsa sannan ya mai da shi yana karya azaminsa. amma idan ya zama misali abu ne ya ji kamar ya motsa mai ta wuya yana kokari ya fito da shi don ya tofar sai ya zo daidai makogoransa bai iya fitowa ba ya ƙara komawa wannan babu komai akan ka azumi na nan wannan kuma kin yi kuskure saboda haka kake ƙara yin irin wannan aiki sai mai tambaya ta gaba ta ce malam jiya ka yi magana akan zuwan sallar tarawihi ga mata ka ce gara su yi a gida to mana har da 'yan mata ko ko matan aure ne kawai <laughs> da budurwa da matan aure ai duk hukuncin ku daya duka kin balaga saboda haka abin da ke kanta shine ke kanki abin da ake nufi anan ba wai ana nufin cewa kada ki je tarawihi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da yin sallah ga mata ne a cikin gida yafi akan waje amma in kin ce zaki je ki sallar tarawih a waje ba wanda ya hana ki shari'a bata hana ki ba amma kawai an nuna miki fifiko ne kawai ina fata an gane kuma dalilin da ke sa yawancin mata ke fitowa saboda yawanci za ka gabata da hadda kuma ana yawanci addu'o'i da sauransu za ta ga duk wannan addu'o'in ba ta iya ba shi yasa take zuwa manzo Allah ce in mace tace za ta zo kar hana ta shine abin ina fata an gane ba wai an ce kada ki zo tarawihi bane na'am sai mai tambaya ta gaba ta ce malam mutum ne ya tashi da asuba bai san an riga an yi sallah ba shi kuma sai ya sha ruwa sai ya ji kawai ana assalamu alaikum a masallaci azuminki na nan ba abin da ya samu azuminki ai akan kuskure ne ko rabbana la tu'akhidna in nasina ya Allah kaka kama mu da laifin da muka yi a mantuwa ko muka yi kuskure wannan kuma kuskure ne saboda haka Allah ce fa'altu nayi saboda haka baki da laifi a wajen Allah kuma azuminki na nan ah, sai mai tambaya ta gaba ta ce malam dan Allah ina tambaya mamata ce ta hana ni shiga makarantar izala ni kuma a gaskiya ina so kuma na ji an ce akan addini ba abin iyaye don Allah malam ya zan yi sai ki mata addu'a Allah shirye ta kuma ki dinga zuwa makarantar amma kada ki sanar da ita kawai ki dinga zuwa in ta tambaye ki sai ki ce sai ki faɗi wani makarantar da take so sai ki ce shi kike zuwa shi kenan kawai eh tan kina mata addu'a kina mata addu'a wata rana ma ki zo ki ce bari ki kai ta wannan makarantar don ta zo ta ji bayanan da ake yi in ta zo ta ji bayani kila Allah zai shiryar da ita daga wannan lokacin ta bi ina fata an gane yawa ita kuma wannan akwai wadda ta ce tana son a maimaita mata magungunan da mana ya ambata jiya ita ma ta same shi to ai mana akwai lokaci ya kare eh lokaci ya kare eh samu mana na'am a sai ita kuma wannan addu'a take nema Allah ya bata miji na gari to Allah ya baki miji da sauran matan da suke nema kuma na gari kuma Allah sa ke ma nagartacciyar ce yawa sai ita ma wannan ta ce da Allah a sa su addu'a yan uwa musulmi sa su addu'a domin akwai yarinyar su da ta bace Allah ya bayyana ta to ai ba a cigiya a masallaci kuma ai addu'a ta ce to yau ai to ai duka dai cigiyan ne da da kawai dai abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mutun ya zo masallaci ya ce yana cigiyan kaza in ya zo masallaci a ce larar da Allahu alaika kada Allah ya sa ka ganshi to mu ba za mu ce miki haka ba ina fata an gane amma ki ci gaba da addu'a Allah zai bayyana miki ita in Allah ya yarda kuma muna fatan Allah ya bayyana ta amma ba a yin irin wannan a cikin masallaci saboda manzo Allah ya hana cigiya a masallaci eh sai dai mu yi mata addu'a cewa Allah ya bayyana ta Allah kuma ya kare ta duk inda take ya sa ta zawo gida lafiya salin alim kuma wannan yana nuna sakacin ku na iyaye musamman magariba ta gabato zaka ga yara kamar kwari kun sake su sun fito ri suna yawo saboda haka wannan kuskure ne da kuke yi ta wannan ne ake dauke yara Allah ya bayyana ta sai mai tambaya ta gaba wai tana tambayar menene su biyu ne menene ake nufi da hanifa suna ne da kuma nafisa hanifa ana nufin wacce ta karkacewa duk wani abin da ake bauta kuma bayan Allah zuwa ga Allah kadai nafisa kuma ita ce wato mafi tsada nafisa ai mafi tsada shine ake nufi da nafisa abu shay'un nafis abu mai tsada mai kima shine ake nufi da nafisa nafis shine abu mai kima mai daraja shine ake nufi da nafis to nafisa mace kenan ko abu mai daraja da sauransu kin ga idan an sa miki suna nafisa kina da daraja kenan amma kake shedanci kuma ah, sai mai tambaya ta gaba ta ah, eh, wannan ne zai zama na karshe tana neman sani ba taimako take nema koko ya ba ta ce tana son sana'a kenan tana son a dauke ta a koya mata sana'a ne amma ba ta da jari domin iyayenta ma ba su da shi talakawa ne ba su da komai a takaice kenan to muna fatan dai in ɗayan budurwa ce dai kice kina son aure dai ba sana'a ba kadai kina neman aure saboda a killace ki a killace ki sannan kuma daga gidan mijinki sai Allah ya miki budin da zaki samu abin da zaki iya gudanar da al'amarinki ko yafi na'am ina fata an gane saboda mafi galibi idan sana'ar ta zo ta fara kuma karfi kuma sai samun mijin ya zo ya zama wahala saboda maza duk matan da tana da kaya ba ta yi aure ba tsoronsa suke ji in jin ga kina da kudi ce ba za a iya kwantolin ba ku kanku mata ba ku yadda 'ya'yan ku sa aure mace mai kudi ko kuna yadda za ku ce ai za ta mallake shi ko saboda haka sai dai mu ce Allah baki miji na gari kuma daga nan kuma ki samu abin da zaki iya gudanar da al'amari na rayuwarki da za ki iya taimakawa kanki da 'yan uwanki gwargwadon iko a ina gani anan ya kamata mu tsaya saboda lokaci yayi kuma idan an tashi dan Allah muna so kowa ya tafi kada a tsaya saboda lokaci yanzu maza za su dinga shigowa kada ku tsaya a dinga samun cakuɗe ɗeniya ina fata an gane da fatan ababen da muka karanta daidai Allah ya sanya albarka a cikinsa wanda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah kuma ya sanya mu daga cikin yantattu a cikin wannan wata mai tarin albarka Allah ya sa mu cikin waɗanda za su shiga aljanna kamar yadda Allah ya haɗa mu a cikin wannan masallaci Allah ya haɗa mu a cikin aljannan firdausi tare da manzannin Allah da kuma siddiƙai da shahidai Allah kuma ya kyautata ayyukanmu mazajenmu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala Allah ya musu buɗin halaliyar da za su ciyar da mu wanda suke kawo mana haramun gida Allah ya sa su tuba kuma ya kame hannunsu daga eh, kawo mana haramun gidajenmu ‘ya'yanmu mata wanda suke kangararru muna roƙon Allah ya shiryar da su Allah ya sa su zama masu biyayya ga iyayensu kuma ga Allah da manzansa sa'an nan kuma 'ya'yanmu maza waɗanda suke kangararru Allah shirye su Allah ya sa su zama masu biyayya ga Allah da manzansa sa'an nan ga iyayensu abinda bai saba wa shari'a ba muna roƙon Allah subhanahu ta'ala shugabannin da Allah ya azurta mu da su Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abinda bai saba wa shari'a ba kuma Allah ya ba su ikon dacewa akan taimaka wa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ya kamata sa'annan kuma daga ƙarshe muna cewa Allah subhanahu Ta'ala ya sanya albarka a cikin rayuwar mu ya shigar da mu aljanna kuma ya sa ƙarshen kalmar da za mu faɗi a duniya kamar yadda za mu tashi yanzu ya zama la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha wa atubu ilaik assalamu alaikum wannan matar da ta kawo ba ka yi magana da ƙarfi ba ba za ta ji matar da aka nema ma taimako yanzu wata ba a ji ba ba a ji mai ita ba matar da aka ta kawo neman taimako jiya da Allah ta zo nan ana neman ta ta zo nan matan amma suna son su ganta